Wannan farin ciki nasu ya biyo bayan rantsar da sabon shugaba Muhammadu Bazum da aka yi a ƙasar Nijar, kuma wannan shine karo na farko da shugaban gwamnatin farar hula ya miƙa wa farar hula mulki, wanda yin haka ya nuna ɗorewar tafarkin demokradiyya. Alhaji Usman Muhammad shine shugaban 'yan Nijar mazauna birnin tarayya Abuja. Mun taro yau saboda mu nuna murna namu akan yadda Nijar ta yi zaben ta lafiya, inda zababben shugaba Muhammadu Bazum mun gode ma Allah da ya nuna mu shugaban na Nijar na farin fulla wanda aka zaba ya ci kuma ya karba zababben da aka yi mishi a hannun farin fulla saboda haka mun ji daɗin haka muna fata ya afirka da kasan duniya tana farin ciki da yadda nijar ta yi yadda muhammadu isufu yadda ya yi mulkin shi kuma ya zo zai mai kama zababbin kasan nijar inda yan nijar suka zaba saboda haka shine muka fata kuma shine muke jin daɗi yadda abun yake mana sarai da zai kawo zaman lafiya cikin kasar Nijar. Mun tabbatar kuma mutumin da zai hada kan yan Nijar ba zai nuna wa wani bambanci ba. Kuma ya kawo zaman lafiya cikin Nijar ya hada kan shi da yan kasashen Afirka gaba daya. Muna fata Allah ya sa ya yi haka. Kuma shi ne fatanmu kuma shi ne muke so. Allah ya taimake shi, Allah ya taimaka Nijar ya hada kanta da kasashen Afirka gaba daya. Ɗaya daga cikin 'ya'yan jam'iyyar adawa ta RDR canji, Hassan Kwase, ya yi fatan za a sako musu 'ya'yan jam'iyyar su da hukuma ta kame, tare kuma da fatan za a jawo su kusa don tafiyar da mulkin ƙasar. Kiran da muke so mu kira ga shugaba wanda aka rantsar da shi. Mu dai 'yan adawa har yanzu muna da ja. Jan da muke da shi shine muna da shugabanni wanda har yanzu suna nan an kama su ba kan ka'ida ba in suna so a yi tafiya na gaske muna so a sake muna wayannan mutanen da aka kama mu zo mu zauna da su mu tattauna mu san irin hanyar da ya kamata mu bi ai wannan taron yan adawa ba su hallara ba to ina ga inda ana so ci gaba lalle ne in za ka yi waɗanda ba sa tare da kai su bin su za ka yi ba su za su bi ka ba ya biyan adawa inda yana so tafiyar nashi yayi su ma suna da hakki saboda su ma yan kasa ne kamar shi ma ya da yake yan kasa haka su ma suke suna da hakki akan wannan tafiya tafiyan ba zai ba ce shi kadai zai yi tafiyan dole sai da yan alawa Wannan al'amari ya sa ɗan Najeriya Zakariya Muhammad bin Dawa taya su murnar samun sabuwar gwamnati. Na zo taya su murna ne sakamakon cin nasarar shugaban ƙasarsu da ya samu. Muna mai fatan alkhairi, muna fatan duk abin da zai kawo matsala Allah tsare, to muna fatan Allah haɗa kansu gaba ɗaya. Mu ma Najeriya Allah ya bamu zaman lafiya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.